بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ashirin ga watan Ramadan shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in ashirin da biyar ga watan biyar shekara dubu biyu da sha tara darasinmu na nawa zadul muslima wannan darasi na nawa ne shi ma ba ku rubuta ba darasi na nawa Allah mai iko shi na takwas ne ko yana gaban wancan da ɗaya wannan kuma gaskiya ne kamar za mu tashi babi na goma sha hudu hijiratul mar'ati firasha zaujiha nan ne mun gama wani babi muka yi ƙarshe alhatsu ala isanin ishrakin zaujiya malam ya kawo hadisan da suka faɗaitar akan a kyautata mu'amalar zamantakewar auratayya ya gaya ma maza nasu ya gaya ma mata nasu ko tun da guzurin na mata ne yanzu ga wani babi ya ma mata ne zaman kansu na'am an gani shafi na 28 malace hijratul mar'ati firasha zawjiha babin nan zai magana akan mace ta gujewa shimfidan mijinta mace ta mijinta hijira a shimfida ina hukuncinsa hadisai guda uku ya kawo a cikin babin yace na farko an abi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abi hurairah Allah ya kara yadda a gare shi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi ya ce idza da'a ar-rajulu imra'atahu idan namiji ya kiraye iyalinsa ila firashihi zuwa ga shimfidansa da nufin biyan bukatansa falam tatihi amma sai bata je masa ba fa bata ghadbana alaiha ya kwana bacci ya ɗauke sa ya kwana yana mai fushi da ita la'anat hal tabbas mala'iku suna roƙon Allah ya nisanta ta da rahama sakamakon wannan aiki hatta yusbiha har sai mijinta ya farka ya waye gari muttafaqun alai imam al-bukhari da imam muslim suka ruwaito hadisi annan ka ai babu ma bace shari Allah ya shirya na biyu malaki an ibn umara an karbo hadisi daga abdullahi dan umar anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce La'anallahu, musawwifati Allah ya la'anci mace mai yin jinkiri wace ce ita sai fassara ta ce allati yad'uha zawjuha ita ce macen da mijinta zai kiraye ta ila firashihi zuwa ga shimfidansa fatakulu sai ta ce da shi tsaufa ina zuwa da sannu zan zo ma'ana ta masa jinkirin da nake nufin cutarwa hatta ya gulibahu a a idanuwansa su bacci ya ɗauke shi ba tare da ta biya masa bukatarsa ba annan sallallahu alaihi wasu ne ce Allah ya tsine ma macen da take da irin wannan ɗabi'a rawahu tabarani imamu tabarani ya ruwaito hadith hadisan suna da ban tsoro matukar gaske kuma mata yanzu wannan wasu ba ba matsala bane a wurin su mazaje da yawa za ka ji suna kawo wannan korafin wannan korafin kuma matsala yake haifarwa matsalar da zai haifar ma sai ya dawo ya fi cutar da ke yin bai sa sa'a da abin da zai ja fushin Allah ba abin da ya dace da musulmi ba abu na uku hadisi na uku malaita an abi ta radiyallahu anhu an karɓo hadisin daga abi huraira Allah ya ƙara yadda a gare shi anna rasulallah sallallahu alaihi wa sallama qala Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce la'anallahu mufassalati allati idza arada zawjuha an ya'tiha qalat ana ha'idun la'anallahu Allah ya la'anci an ce la'ana shine al-bu'd 'anil rahma anisanta mutum gabarin rahama to Allah ya nisanta dukkan mace Allah ya nisanta mace daga rahama wace ce ita ce al-mufassila wace ce al-mufassila ita ce macen da za ta yi wani abin da za ta haramta ma mijinta jin daɗi da ita ta hanyar abin da Allah ne ya haramta mishi inda abin da ta yi gaskiya ne amma abin da ta yi ba gaskiya ba ne kun fahimci magana akwai halin da mace tana ciki ai haramun ne namiji ya kusance ta to sai mace ta fake da wannan abin ce mamijinta izina da kaman tana cikin wannan halin amma ba gaskiya ba ne abin da ta yi shi ne Allah sulasula ya fassara ta da cewa wace ce ita ce matan da idan arada zawjuha idan mijinta yayin nufin ya himmatu an ya atiha da ya zake mata qala sai ta ji ana ha'izu ina cikin jini kun ga dole ya hakura amma kuma ƙarya ne rawahu abu ya'la fi musnadihi abu ya'la ya ruwaito wannan hadisin a cikin musnadinsa wa alaikumus salam idan da yardan shi misali inda ba da yardan ai dole ya fushi ai ba da mu ce shiga wannan yanayin a cewa ya ji ran shi ai mai dadi ba zai yi ba saboda daga cikin karanci abin da zai faru shine zai shiga kuncin zuci ba za ka yi faru da namiji sai dai ba shine yayi sha'awan ba amma shine dole zai shiga takuruwa da kunci akwai wannan shari'a ne ba zafin shi a musu hadisin ya nema ba hukunci ya faɗi kun fahimci magana hukunci hadisin ya faɗa da aka sai ku yi ta wa'azi ana ta san ɗabi'ar ta nita ta roƙi gafara ta tuba kuma ta roƙi gafara shine kawai zaman lafiya abinda musulunci ke nunawa shine baya halatta mace namiji ya ciyar da ita ko da da ruwa kadai ya bata in dai ta ci arzikin shi to wajibi ne ta bashi kanta in dai ta ci daga arzikin shi to wajibi ne abu ɗaya da zai iya sa malamai suka yi magana mace ta hana namiji kanta shi ne zan to ciyar da ita ba amma in dai na ƙashi ya ba ta abin taci daga arzikin shi da wajibi ne ta yi masa ɗaya ibabi eh, na nawa na goma sha biyar ko ba ku sanya alama ku na sha hudu muka gama yanzu malam ya iya jera bali ba da za an faɗi abin da mata suke ba to haka samu namiji mara haƙuri ne zai biyo ba to shine sai malai ya ce zarbin rajul zaujatahu in ta kai ga abu ya ƙi hannu sai ya ladabtar da ita to ga yadda za a yi ku tura ma mazajen ku su ji wannan ko da wannan babin kaɗai <laughs> kuma ba ku tura musu ba duk ina da su ni zan aika musu da kaina Allah ya saka malam da alkhairi hadisi na farko ce an عن بن bin الله bin abi zubab قال yake cewa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace masahabbai la tadribu ima Allah kada ku rinka riskan mata da duka ka ku rinka dukan bayin Allah ka ku rinka dukan bayin Allah haka nan su ya faɗa ya ce mata bayan Allah ne kakku buge su haka annan sulasu ne faɗa hadisun za ku ji cikakken bayan faja a umar sai ga sai na umar ya zo bayan an yi wannan magana ila rasulullah sallallahu alaihi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa qala sai ce ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yace da shi da irnan nisa mata sun kangare da kace a daina dukan sunan sun kangare ala azwajihinna akan akan su. mata sun kan gare mazajin abin nan din su na aure farakhafa da nan sallallahu alaihi ji wannan sai ya sautauci fi darbihinna akan ba laifi hannan hannun taɓa su. abin da ya faru shine da annabi sallallahu alaihi wani sahabi ne matarsa ta yi masa laifi sai ya casa ta casan yayi yawa shi ne annan sulasunan da ya ga haka kawai ya hau mimbar ya tara sahabbai ba an yi tsallace da su kar wanda ya ƙara dukan mata kun fahimci magana faɗin haka da ya kawai <laughs> wata da ce da dama biyu da kyar nake girki wallahi ban ƙarawa sai dai ya siyo misali kawai sai mata suka miƙe kafansu haka yana cikin ashiratun nisa littafin kun karanta za ku ga ya kawo hadisin da tsayinsa sai mata suka koma kawai suna abin da ransa ya so a gida namiji zai dawo daga kasuwa ya sha wahala babu abinci kaza kaza ya faru ya dan dukkan dokin dokinsa da ciyawa ya ajiye a ciyar da doki sai zai ga dokinsa dai ya rame ya kanjame kamar zai mutu eh mu zai ta ta sai ka sa da kanka to su kuma tunda Allah sallallahu alaihi ce kar a bige su sun san wallahi duk yanda sahabi ya kai ga damuwa wallahi ba zai iya dukan su shi yasa kawai sai suka miƙe kafa abinsu su har hada baki ake yi ke yaya me kika yi mishi ai kaza ne mai ya bige ki ai ba zai iya ba ita ma to ni ma bari ki gani shikenan to shi ne a wata ruwayan ma su ne suka yi tawaga suka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga yanda mata suka da ka faɗa hadisin nan yanzu ga yanda gidajen mu ya koma ba yanda muka iya da sun fi karfin mu to shine Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce tun da haka ne to ku bige su a farko kenan su kuma da suka tashi kawai sai su tafi da makama kan bulalar su za su fanshi haushi manzo Allah ya ji mata kuma su ma sun yi waga sun kawo korafi ajiya wacce fa mata targade wacce kaza ma tana asibiti ana duba idanta wacce kaza saboda mari ido ya kumbura ya tsintsin ya za a yi sai manzo Allah ya zo shine sai faɗa hadisi na gaba za ku ji abin da yake faɗi wannan rawahu Abu Dawud hadisi na biyu ce kala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata gare shi ya ce kun ga an kawo waɗannan dugon guda uku da muka yi magana jiya ko ya nuna ba farkon hadisin ba ne na gaya muku hadisin yana da tsayi yana can cikin littattafai daga cikin abin da annan sulasalin da ya sauki a dukan sai ce wala ta zuribul wajaha kada wanda ya bigi mace a fuskanta hadisi na uku an aisha daga nana aisha kala take cewa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tsira da aminci Allah tabbata a gare shi yace amma yastahi ahadukum yanzu ku maza da kuke dukan matan ku? ɗayanku ba zai ji kunya ba an zuriba Imratahu. ya daki matansa ya bugi iyalinsa kama zuribul abda kamar yadda yake dukan bawa da ya siya a kasuwa mutum ya daga hannu ya bugi mace ha ya buge ta irin wannan duka a walan nahari a farkon yini da safe ko da rana thumma yudaji'uha sannan kuma ya tara da ita akhiratu ma a ƙarshen yinin amma ya sahi wannan bai zanto abun kunya ga namiji haka ba ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam na kyamatan maza su aikata duka in ba zanto dole ba kuma sannan a yi shi da lura rawahu abdul bazza abdul razzaq abdul razzaq ya ruwaito shi muna da lokaci ko mu dauki babi na nawa na sha sha shida yanzu mun samu babubuka guda na guda biyu na farko butulcewan mata ga mazajensu mun ma yi hadisi a kansa jiya na biyu abin da ya shafi duka ko yanzu na uku shi kuma za a yi maganan kishi ne mala yace ghiratul mar'ati wafti iftikharuha ala darrajiha wannan babin zai magana akan ɗabi'un da mata suke da shi nazira shine kishi kishin da mata suke da shi waftikharuha da alfaharin da suka rinka yi ala darrajiha akan abokiyar zamanta ga wanda suke su su biyu ko fiye da haka kenan babin zai magana kan ina hukuncin kishi da yin alfahari ga wanda take abokiyar zama ce na auratayya dan launin littafin ya ci ba ta ɗaya shi ko? Hmm? ya zamto paracetamol ɗin maganin matsaloli kuma abin ban sha'awa dai duk annabi ne ke magana ko kuwa ba balle a ce kai malam yau ya yi zafi ba zafi ba ne aljanna ake so ku je kuma abin da ya sa kuka ji irin waɗannan hadisan suna zuwa haka ko kuna da rauni ne kuna da rauni ne shi yasa annabi ke sa muku turaku dan kar ku je ku fada halaka kun gane shi yasa ake ta kafa muku turaku duk wanda take ganin tana so a bar ta san ranta to ta tabbata za ta halaka kanta wallahi shi yasa ko mata ka ji zan addu'a Allah ka mallake min miji sai yanda lai da shi halaka kanki zaki in Allah ya so wannan addu'an to da wuya kuma ki samu abin da ke wurin Allah da wuya ki samu saboda a yanda Allah ya tsara abin ke ba za ki iya jagoranci a ci nasara ba haka Allah ya tsara sai dai ki roki Allah ya bashi ikon adalci ya bashi kaza ya bashi kaza da abin da kika san matsalan ki ne sai ki roki Allah ya fishe shi akan wannan matsalar sai ku tsira mun je mun je Umara 2016 akwai aboki na wata mata Bahaushiya ce wallahi ta rike rigan Ka'aba in kun gani take addu'a hankalinta ma baya jikin. kuma tana addu'an ma hannu na abokin mai yana taya ta da amin saboda kyautayin da ta bashi ba ta masan yana ganin ta saboda abin da take cewa ya Allah duk wanda yayi ma mahaifi na sihiri Allah ka karya wannan sihiri Allah ka yi kaza duk an sihirce mata ƴan uwa ga ta cikin damuwa tana ta addu'a tana kuka tana addu'a tana kuka wallahi wasu ba san lokacin da suka rinka taya suka bar nasu addu'an suna taya ta sai da ta gama wannan kawai karshe ta ce ya Allah mai gidana ka mai da shi sai yanda mai da shi ya Allah kawai sai suka tsaya suka yi zugun oh, ikon Allah yanzu ke kina so Allah ya san miki wancan kuma ke ki zalunci ya Allah kaza din shi kasa in yi kaza yi kaza din sai da tabi kusan komai nashi ma ta mummurde ta roki Allah kuma inda matsalar take wannan wurin da wuya mutun ya roka ba amsa ba wannan wurin ba da wuya kai haka a barka kai haka ni da duk abin da ne haka ina fatan har na lahiran ma sun samu amma wallahi duk kusan na gansu ana. wanda ba su samu ba an sauƙaƙe min daman samu tana juyowa sun shiga kawai ana kallon tsumi-tsumi ta dukar da kai ta shiga cikin ɗawafi ce gaba mai alkhairi a ciki kina tushen magani kije kina roƙan wannan kaskanci ne ma ayin kana wannan wurin ka je ƙarshe ba kana kan infinity ne sai ƙarshe duk abin da ke yadda kika yadda Allah zai iya magance matsalar ki ta a karya sihiri a magance miki kaza to kiro roƙe shi baki mafita a nan ma kuma a bisa dukkan alamu duk abin da take faɗa mijinta nagartacce ne ita dai ta bake bake a kansa sai yanda ta yi sai yanda ta juya dukiyarsa sai yanda ta yi da rayuwarsa ba ko fa irin na halin wai miji ya zo mace ya kyautata mata ba shi bane kawai ya dawo bawa ita ta zamto ita ce mai shi in ba rashin hankali ba mai zai sa wannan tunani Allah shiryar da mu baki daya malai ka hadisin farko ce an ibn mas'ud an karbo daga abdullahi dan mas'ud anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah kira da aminci Allah tabbata gare shi kala yace wannan hadisin mutsallake shi dan nina wani bangaren shi ya shafe ko kuna ku akwai kasan inna Allah ta'ala ku duba da yace inna Allah ta'ala kataba al-ghirata 'ala an-nisa wal jihad 'ala ar-rijal kun gani sai gaban sai shafe sai kawai min hunna ya fito kuma na ku ya shafe to mu tsallake zan binciko hadisin sai mu cike mu dauki hadisi na gaba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace an Aisha an karbo hadisi daga nana Aisha annaha qalat cewa ita da Aisha da kanta take cewa ma girtu alam ra'atin ban taba kishi ga wata mata ba kun san mata su ba a hana su kishi cewa ake su kishi mai amfani kun fahimta ba hauka ba ba rashin hankali ba ba za a taba raba mace da kishi ba abu ne wanda ba zai koru ba amma dai ana so ya zamto na hankali ba na hauka da tunani irin na dabbanci ba to shine take cewa ban taba yin kishi ba ma girtu ما girtu ala ra'atin li rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ban taba kishin wata mace ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba ban taba kishi akan wata mace saboda annabi ba tace kama girtu ala khadija kaman yanda ne kishi ga nana khadija kun za abun mamakin kun tana cewa ma ba su zauna tare ba <laughs> ai wannan abu ya tsananta ba su ma fara yi tare ba sai fa ma da tara su ba ka auro ta ba amma duk da haka dai sai da ta bi ta hakabari ta kyakin wakicin gawan kishi ma ta raya shi ta dawo da shi duniya Allah mai iko me yasa kike yawan wannan kishin li kasratu ha saboda yawan ambatanta da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ke iyaha motsi kadan yace Khadija motsi kadan yace Khadija da an motsa yace Khadija sannan abu na biyu da ya sa ni tsananin kishinta shi ne wa sana'ihi da yawan yabon da na ji annabi na yi alaiha a game da ita mace na kabari kuma ga mu kana yabo me ka rasa ma'ana kamar mu ba mu kai ba ne kun fahimci magana ko shi ya sa wata rana suna zaune a gida sai ji muryar wata ta shigo sai ce ah, wance kamar marigayi ya khadija aka ce ita ce ce tab matsa ki gani ta shi ke ban wuri yana miki a ce a aika safin kowace hajiya ta dafa abinci kuma ta sa a kwano mafi tsada ta kuma kura a daka abincin ya tarbe ta da farin ciki ya ce ga safin sunan ki shiga in wanda ta girki ki ga wani girki ne fi burge kike zauna ki ci ana wata ta ce ni din gidana kuma kawar kishiya Abin fa da ya faru kenan wallahi dukan suka tashi suka yi girkin ta kuma zaɓa Allah sulatu mai yi mata kyauta kuma ya gode mata ƙawar fa ƙawar matarsa ce fa ƙawa ce ba ita ɗin ba ce to shi ne sai na nan aisha take ta wasu maganganu daga ciki take cewa ai tana nuna ce dai ya auri waccan budurwa ita ko gashi kaza gashi kaza gashi kaza to duk maganganun da ta yi sai ta ce mishi ya manzo Allah sallallahu alaihi wai yanzu da Allah ya tambaye ka ba ka taba kiwo bai ce na taba yi ku ji fata inda aka faru amma ku ji inda za car bargan dabbobi ta je ta faro magana sai na taba yi idan ka zo da dabbobin ka ga wurin da wani ya kiwo ya fita wani ga ciyawa bai bai taba ba a taba ba idan zaka sa dabbobin ka, sadin wancan da ya tattaka koko yace a'a inda ba taba ba da nima na dabbobin sai kaza ya faga hana me za ta ce amma dan ya nuna mata abin da za ta yace ce mhm yace mene kenan yace duk dai saurawan zaurawa ne mu ne kadai sai ya ce mata gaskiya ne zaurawa ce amma ke ba ba zaura ba ce ba shi kenan ba to da Allah ba sai a shiru haka ba shi ne sai ta ƙara ɗaga kafara da ta jiya amsa sai ta ce to kuma gashi Allah ya canza mata wanda ma ta fi da kake ta wani ambatanta a nan kawai ta ga idanuwansa sun kada jijiyan wuyansa ya tashi ya ce ina kin zo kuma iyaka ba gaskiya ba ne ya ce na rantse da girman Allah Allah bai canza min da wanda ta fi Khadija ba ke awa ta bani dukiya sanda kowa ke so ya ga talauci ya kashe ni yace ta kaunace ni lokacin da tsoro ma a zo kufa da ni ake ji haka ta rike ni kai da fata kawa ka mutuwa ka tashi ta zauna da talauci har ta mutu ba mu samu arziki ba Ɗan karan wahala ta ce har ta mutu sai da gwalagwalanta take tana bayarwa ana da'awa yace to Allah bai canza min da wanda yafi Khadija to dan ma manzo Allah shi baya gori da ya so sai ce duk 'ya'yana ma ita ta haifa in banda ɗaya ko biyu amma sai bai faɗi wannan ba da ya san hurumin Allah ne sai ya faɗi alkhairanta lokacin da ya shiga ɗimuwa ya yi hal muzammil wa ta kwantar mai da hankali ita ce wa ta kai shi wurin waraka bini naufal ita ce wallahi har mu da muke masallacin nan mun amfana da dukiyarta dan ta ba da dukiyar ta ce ai mu addinin kaza a ba sahabi kaza su je su karanta su yi kaza su yi kaza su yi kaza har wanda ke zaune ana ya amfana da ita Allah ya da mana da Dr. Mansur Isa Yalwa ya yi wani karatu a kurmin mashi na rasa inda odiyon karatun ne ya shiga amma da za a samu karatun nan game da na Khadija yi wallahi wanda ya ji karatun nan ba ko mata ba har mu maza in tunaninmu bai canza ba kai to mu da kila ragage ne wallahi na Khadija karshe ce gaskiya Allah ka ƙara yadda a gare ta to ta ce ban taba kishin wata mata kamar irin kishin da na yi a gare ta ba amma ba tana nufinta da sharri ba ne ma'ana tana jin damuwan ina ma da ita ce annabi ke yawan ambato annabi ke yawan amma ita ma ai ya faɗi alkhairi game da ya ce duk duniya ita ya so ya mutu akan kirjinta kuma har ya wun bakin tafi da annabi ya sha kafin ya to wannan kada ya ishe ta ita ma daraja ai rawahul bukhari imamul bukhari ya ruwaito Haditi na gaba na biyu kenan amma na uku a babin ko malika na aisha ta an karbo daga nana aisha annahu italla ba'irin li fasiya bin hayy italla ba'irin ya yayi gaddama ko ya samu matsala ya samu illa ko ta karya ko ta ciwo Raƙumi dai ya gajiya raqumin wane fasiya nana Aisha da kanta ta ce raƙumin safiya ana tafiya muna tafiya da annan sulawar sallama sai raƙumin da safiya take kai kamar mota ne a ce motar ta faci ko kaza ya ka samu matsala wa inda Zainab a wurin Zainab kuwa iyalin Annabi sallallahu alaihi wasallam ma'ana ya tafi da su kusan dukansu kenan a tafiya sai ce safiya raƙumin ta ya samu matsala in jina na Aisha ce amma Zainab kuma tana da fadlu zahirin tana da raran abin hawa zahir shine baya ma'ana tana da wani raƙumin da babu kowa a kansa kun gane magana bayan wanda take kai har akwai estarar raƙumi a convoy ɗinta wanda in ta ga dama za an tsaya su iya cewa a koma da ita kan wancan raƙumi ko ai kaza ko kuma dai sun ɗauko shi ko da za a samu matsalar tafiya sai a canza abin hawa tunda tafiya na kila mai nisa to ya ce zainab tana da wannan ragowan raƙumin da ba a hau ba fa qala sallallahu alaihi wa sallam wace ce raƙumin ta ya matsala muka ce safiya wace ce take da iskaran abun hawa zainab fa qala sallallahu alaihi wa sallam zainab sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ma zainab aitiha ba'irin ki ba ta raƙumi ɗaya mana ina ma na ki ba ya sunanta safiya raƙumi guda ɗaya tun kin ga matsalar da ya ki ta shiga na abin hawa faƙalar sai ta ce ana audi tilkal yahudiya sai ta nuna wata ba yahudiya mace ta ce zan da yi ba wancan ba na zan da yi ba wancan me zai faru fa gaziba rasulullah sallallahu alaihi wa sallama sai kuma manzo Allah ya fusata ma'ana ni ina mijinki in nemi abu na farko ki kimin sannan na biyu ma ki nuna masu fada da ni masu faɗa da addini na masu ƙin abin da aka aiko ni dan shi ki ce kuma ke su za ki kyautata ba ba makawa dole annabi ya fushi dole ne annabi ya fushi dole ne wallahi da annabi wani mali ce to tafi gidan ubanki in kin shirya sai ki dawo kuma ma aini na baki wallahi yanzu ne wani haka zai faɗa ko ba haka bane Karanci kenan amma manzo Allah yana da haƙuri sai ya fusata ya ji babu daɗi me zai faru fa ha kawai sai yi mata hijira a wannan tafiyar kawai sai yanke mata inda yakan zo in in gaggaita za a ci abinci ana tare in ya san tana wuri kawai sai yake zuwa wurin wannan ko karshen azaba kenan kuma musamman a gaban sauran abokan zama wata za ta ga ko me za a yi mata a yi a ɗaki in dai an fita a nuna ita ma a tsinda a to yanzu a fili kuma a kai sai mata hijira zalhajja har kusan watan zalhajja ya ƙare wal muharram da watan muharram wa ba'da safar aka shiga wani bangaren watan safar sannan ne annabi ya fara kula amma a tafiya ake nufi ba a gida ba a gida yana ba ta hakokin amma dai ba za ta ga wani walwalar da ta saba ba in za a yi tafiya yanzu kawai za a tafiya kawai sai ce banda banda zainab ita ku barta da rakuman ta ce kiwon rakuma ku zai mutu wannan ka an sha azaba ko na'am bai da daɗi to sai dai hakuri kawai ma'ana dai mun ga abin da ke ciki na kishi ko da kuma mene alfahari ga alfaharin nan alfahari ta nuna tana da shi amma dai ba ga wanda za ta yi ma ai nuna isa ne wannan alfahari ne ko ba ka bane babu kyau irin wannan maza da kuke gani idan suka yi tsarkake zukatansu suka yi abu domin Allah da wuya ku ga Allah bai azurta su ko ya ba su damar rufe asiri ba kafin su mu ko su a karan kansu ko a 'ya'yansu to shi yasa ba kyau mace ce ma namiji gori irin wannan Karshe zaki ga shi arzikin shi ya ɗan fi garanti fiye da na mata kun taɓa kula da wannan a nan gari akwai matan da mijinta ladani ne mai kiran sallah a tudun wadan Kaduna rashin lafiya ya kama shi har bai iya fita ya kwanta ya kwanta ciwo ciwo kamar ba zai tashi ba kusa an ci an yanke kauna shikenan kawai wata ranar ciwo ya tsanani matansa ɗaya daga cikin iyalansa kawai sai ta kira sauran iyalansa da manyan 'ya'yan shi yana kwance fa kan gado wallahi ciwo ya mai kamari take cewa to abin da yasa ta kira su shine gashi dai tun yana jin su su sani fa kar ya zo ya rasu a zo rikici gidan nan fa da ake ciki gidanta ne gidanta ne ita ce ta bashi su zauna duk da an rubuta takarda takarda na nan da shaidu amma dai tana so a gaban su san gidan nan nata ne ba nashi bane wallahi yana cikin tsananin azaban ciwo kawai sai ga kwalla na ƙarshen tozarci ke nan da yake ga ra'ayar ciwo ba sai an ɗaga sai an kwantar da ya ji abin da take faɗa wallahi sai kwalla kawai ka dinka zubowa daga idan matan da 'ya'yan suka shiru suka rasa ma'ina mai za su iya ce masu babban ɗaya ce ba komai Allah ya ba mu alkhairi mu dai fatan mu Allah ya ba shi lafiya abin da ya faɗa kenan ya ce shi na abin da kika tara mu dan shi ya shi na ya to mun gode a ranan ya aka yi aka yi ta alhaji amadu cancan ya samu labari yana zuwa ce a maza maza a je ko ina ne asibiti ko nawa mutumin nan zai ci a kai shi asibiti wallahi sai ya warke wallahi malam malam usman abubakar ya san mutumin yana warkewa cancan ya kira shi ya ce allah ke arziki ba mu ke arziki ya ɗauki kuloti na kusan miliyan ɗaya ɗaya guda hudu ya bashi Yace zan gina maka guda uku da za ka zauna da iyalanka a ciki guda ɗaya ka aje shi a matsayin kadara ya ba shi jari na dukiya wallahi ba shi kuɗi masu yawa yace. amma ina tabbatar maka kar wannan sa ka daina kiran sallah don ya fi maka alkhairi fiye da abin da na baka dalilin arzikinsa kenan hajji ya fa ce ai da ita da gidanta duk su bar min nawa gidan kawai ya ce abin da ce mun ya fi ciwon da nake ciki tsar ta fara wallahi tallahi ka san ajizanci ya ce kwarai ni ko na san ajizanci ya ce ni ko na san ajizanci babu kyau gori bai da kyau gori bai da kyau karkai ma dan adam gori duk rikicin da za ku yi da mutum wallahi karki gori ki kiyayi jima mutum gori duk kusa abin da zaki ma wani gori a kai in ba a yi sa'a ba sai Allah ya bashi abin da ya fi wanda aka yi mai gori a kan Allah shiryar da mu wannan dai ajizanci ne kuma bai kamata a yi ba ba karanta wannan hadisin sai mu tsaya insha Allah ce qalat aisha tuna na aisha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama ashabihi manzo Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya kasance yana tare da sahabbai sahabbai sun zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune tare da su wa sana'atu lahu ta'aman sai na dafa ma annabi sallallahu alaihi wasallam da abinci da na ji baki sun zo sai ta nemi irin ce girkin da za a ce wai yau gidan wa yake ne kun gane irin wannan ko tace sai ne masa wani irin gangariyar abinci to ana haka kuma fa sana'atu lahu hatta ta'aman ita ma hafsa sai zamto ta yi mishi abinci saboda ba su so manzo Allah ya kunyata kar a ga ba karamci a gidansa tunda sun ji gidan yau da baki da suke gaba a fishe shi kunya shine ta fara girki hafsa ma nayi qalat nana aisha ta ce fa ni hafsa sai zan to kila hafsa da gas take ni kuma da rushu sai ta riga ni gama ko kuma kila abinda take dafawa ba mai cin lokaci bane ko ni kuma nawa yana da daukan lokaci zai iya daukan haka fa sabaqatni sai ta rigaye ni da gama kuma kun san ɗakin yana kusa da inda yake zama da baki ita na na Aisha Na haka duk kusan motsin da aka yi za ta ji fa qultu sai na ce ma ta wanda nake aikinta yar gona in tsaliki tashi ki tafi tashi tashi tashi ki gani in tsaliki tafi fakfi'i kafa a eh, menene eh, ha je kiki tunkuɗe wannan ƙwariyan kwanan da aka kawo abincin nan hanzarta hanzarta ki gani kakki kuskura abincin ne kai wurin je ki bige hannun bai wadda aka aika <laughs> to amma inda abin da ya baka sha'awa ka gane su ba rashin hankali suke bai ta bada kanta take karanto hadisin yanzu ke ce ma ai ba za ki faɗa hadisin to su suna tsoron Allah da ba su koye ilimi kuma za ki ji a nuri za ta zo ta faɗa alkhairin ta fiye da wannan abin da ta faɗa yace da ita in taliki je ki takfi'i qas'ataha ki je ki dishe ki bige wannan kwanan da aka aka aka zo da shi falaki hatta falaki hatta sai zamana wannan bai wanda ta aika din kafin ta isa lokacin da ta haɗu da bai wadda hafsa ta turo qad hammat an da baina yadi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam har ya kai ga tahin mutum za ta mika mishi Mana ta so a ce kan a shiga matsalacin ma annabi ya san aka an bige kwanan to amma ita baiwa ta san in bata tun kuɗa kwanan nan ba bulala za ta sha ta dawo kila to da haka ko gaban annabi ne ta bata tsoron annabi ta fi tsoron hajiya na babban sasa da haka za ta tun kuɗa kwanan rikici a ƙare a cikin gida to lokacin da ta zo iki kuma annabi sallallahu alaihi wasallam har ya miƙo hannu zai karbi abinci daga hannun daga ni ta baiwa haba fakfa'adha sai kawai ta bige wannan kwanan da aka zo da shi fankasaratul qat'a sai kawai kwano ya fashe kila ƙwarya ne dama ko tukunyan ƙasa tukunyan ƙasa ne kawai fatan dan abin da iyayen mu da suke sa tuwo din na aibiya a ciki lokacin ma kuka ta fi zagi, amma da duk tsatsa muke sha to kawai sai ta fashe ta watsi da abincin da ke ciki wantashara ta'am abinci ya watsi a wurin lasarki qalat sai take cewa fa jama'a ha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ba abin ya fashe ba annabi ya san akwai abin da ya faru da haka yaran yanzu ba laifinsu ba ne ba yadda za a yi bayi su zo su yi masa haka ba tare da umarnin wasa ba yana ganin haka da hannunsa sai sa hannunsa ya rinka kwashe kwanan da ya fashe da ƙwarya ne ko mai rinka tattara ƙwarya wa ma fi da abinda ke cikin mina ta'am na abinci da ya gama tattara kwano kuma sai yana kwashe abincin da ya zube alal nitsari kan wani jemamman fata da ke wurin malala rinka zuba abinci a kan wannan jemamman fata mai kyau Allahu akbar fa'akalu sai ce masabai bismillah ku muci kun fahimci magana ko muci kar ku damu kuma sai suka ci ba an gama ba yanzu sun ci abinci sun koshi yanzu me ya saura a magance wutan da ke cikin gida an gane maganan suna gamawa sun maba'ata da kis'ati sai annan sulasa ya shigo gida ya duba ya ga wanne iri ta fasa kiristan ne ko samira ce ya duba ya gani mai kyau sai ya ɗauka fa asa sai ya aika da kis'ati da nawa kwanan mai kyau original ila hafsa ya ce aje a kai hafsa ai abin ba hauka ba ne abinci dai nawa ne to mun ci abinci ala baki ladan girki amma kwanan da kika fasa ke biya shi faƙala ya annu sallallahu alaihi wasallam ya ce kudu zarfa makana zarfa ciki rike wannan kwana a matsayin ki da aka fasa miki wa kulu fi ma fiha ku ci abin da ke ciki da ya shigo sai ce mata ina kwananki da kika dafa an ce kin yi abinci ciki ma ito eh, ina wanda kika yi ce gashi kwanan ne wannan ya gangari a ito madalla sai ya ce to ku ɗauka ku kai ma hafsa ta ci abincin kuma ta rike kwanan yawwa yanzu kin bautun mata fasawan shine bautan abincin da kika kwara kwano kika kwashi adashi kika yi mun farfesun kifi na ba hafsa ta ci ta koshi sannan kuma kwano yadda kika fasa wancan shi ma alkwano bil kwano kwanan da kika fasa shi ma an biya an fahimta to wannan shi ne. na ganin sai mu takaita anan to ban sani ba kila gobe mu karatu kila mutafur mala aminu daurawa maganan mu'azu bin jabal Sun san mu'azu ba sauran bacci ko ko ku kuna bacci eh yanzu bacci da ido ɗaya ake yi haka ne kilan tafi gombe gobe in dawo jibi kila idan tafiyan ta kama za mu je mimicin da mala abinu daura a kan foundation ɗin in kuma kila sai bayan sallah to in ya koma kano za mu yi karatu abin da za a kaddara kawai akwai karatu an gane a kaddara akwai karatu idan babu zan sanar da ku insha Allah to yanzu babu fa an rufe karatun kenan <laughs> in babu an gama majalisin kenan katin sama a ba jama'a ai akwai gaskiya zan je itikafi ne insha Allah kuma ai za ku son je muku addu'a ko ko ba ku so ganin kun ga dama ku rubuto leta daban-daban na addu'o'inku ku yi duk ba matsala amma dai gaskiyar magana akwai bukatar nima nan sakaya an abin nan ya kamata ka nau'anta baka san wanne Allah zai karba ba ko nan da yake kafi insha Allah ko da ko kwana uku yau in mun gama rabo za mu yi mitin a takaice insha Allah ina so ya zamto mun yi mun yi yankawa marayunmu da sallah kun gane mun gama an mun gama taro za mu yi mitin ko da kaɗan ne da Allah abin da nake so in ce an aika ma iyayen marayu an aika ma kowa to in so samu ne sha biyu da rabi suna wurin ne karbe nawa kace su zo ɗaya ai to muna da aiki mai yawa ne wancan kin manta wannan bai da yawa wato abin da ke faruwa mun gayyato mai girma hakimin kawo ne kuma yana da tafiya zaria abin da kawai zai tsaye da shi kenan ba muna so ya zama wurin ko mun gaya mishi ana sallah za a yi ko in ba ku kuɗi ku ƙara sa kati a waya ku kira wadda yake musu a wurin to sai ina ai wallahi kila ma zuwa suna ta Suna da gaskiya ko ni ne zan yi sammaku Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya karfafe ku yi mana ku zuriyar albarka matan mu jabal kuna kokari sosai gaskiya na kokari kuma haka ake su kuma Allah ya baku masu yi muku a cikin 'ya'yanku. ya baku zuriya ta gari ya shiryar muku da zuriyan su kuma waɗanda nasu suka mutu Allah ya ce musu mu ta zo Allah ya cika namu karshen da alkhairi Allah ya sa lahiran mu farin cikin mu ne ba bakin ciki da nadaman mu ba insha Allah shikenan sai mun haɗu wurin taro ko assalamu alaikum wa ko na'am na'am wa alaikum assalam eh bayani hadisin mace ta kaurace ma mijinta a shimfida har ya fushi da ita annan sulasa ya ce Allah ya la'ance ta eh menene tambayan hmm. ita ba ta da lafiya shi mijin mm. Mm. sai dawo mata sanda take ba ta da lafiya ya kula da ita ya yake daukar nauyin rashin lafiya ma'ana kawai ya da ta kamar news and dumb ko kawai ya biya bukatar shi amma ba tare da damuwa da ita menene nata laluran ba abin ya kuskure ne laifi ne kin fahimci magana bai kyauta ba amma kuma duk da aka bai halarta wancan saboda babban abin da ya sa kaga Allah suna suna ta wannan la'antan da fasata da sauransu saddin ne lizari'a saddin ne lizari'a toshe kafan banna ne saboda duk dan adam lafiyayye akwai sha'awa a jikinsa to kuma dole ne ya gusar da wannan sha'awar sannan ya zauna lafiya san da mutum ke da sha'awa malamai suka ce kwakwalwarsa kan koma kamar ta mahaukaci ne to in ba an samu gusar da wannan sha'awar ba mutum ba zai zauna lafiya ba to kuma gutsar da sha'awa dole ne zamto ta ɗayan biyu ko ta halal ko ta haram kin fahimci magana to shi sa sai Allah sallallahu alaihi wasallam ka tsoratarwa dan ya zamto ta hanyar halal ne aka samu gushewan wannan sha'awa din wancan babu laifi in an magana da shi ko an sa wanda yake da fahimta yayi masa magana akan wannan abu a ja hankalin sa ko kace mai nasiha ko ta abin nan da sauransu ko ta nuna rashin jin daɗinta a wasu abubuwan da ba zai shafi irin waɗannan hadisan ba amma dai akan wannan specifically gaskiyar magana baya dacewa mace ce haka saboda hatsarin sa yana da yawa da abin da za a ce annabi ne yi la'anta ai ba karaman magana ba an fahimci maganan eh na'am shikenan shikenan to subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh